Aniyar kawo gyara kan yadda al'amuran siyasa a Najeriya ke wakana na daga cikin abubuwan da suka sababa yunkurin kafuwar gidauniyar. Tsohon gwamnan tsohuwar jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa shine ya jagoranci wani taro da manema labarai game da 'yan mazan jiya na jam'iyyar nepu da PRP a nan Kano dangane da yunkurin kafa gidauniyar ta Sawaba. Dattawan nepu da PRP suka ce ba sa jin daɗin halin da Najeriya take ciki yanzu. Kuma Allah ya sa suna da rai to ba za su bari wannan abu ya ɓace ba. A takardar da ka gabatar ka lissafa wasu abubuwa ko aƙidoji na nefu ka ce a kanta wannan ita gidauniya za ta aiki. Eh. Wa me da me ne waɗannan abubuwa da ka lissafa? Na farko 'yancin ɗan adam. Na biyu demokradiyya. Na uku gwamnati wanda za ta yi ma jama'a amfani. Na hudu haɗin kan Afirka. to ana ma iya ƙara da na biyar ilimi kyauta ita wannan gidauniyar sawaba an gina ta ne bisa kan aikin prp da nefu suka yi wanda a yanzu yake nema ya ɓace shin ko waɗanne nasarori jam'iyyar nefu da prp suka kawo ga rayuwar talakan najeriya har ma ake gwagwarmayar wanzar da manufofinsu a tsarin siyasar ƙasar farfesa ɗandatta abdulkadir na daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kafa jam'iyyar PRP a lokacin jamhuriya ta biyu. Ina tsammanin ni ina ɗaya daga cikin nasarorinsu domin abin da Malam Aminu ya yi shi ya sa na ce to zan dage na ilimi ke kuma in ka ji a wurare ana ka tare ka tare ɗan nefu aka biyo da duka kawai dan yana nefu amma daga baya Allah da ikonsa ya zama na har waɗansu ma daga cikin 'ya'yan sarakunan ƙasar nan suka shiga nefu su suka hana wato noman dole dole a zo a same ka za ka tafi gonarka a kama ka sai ka je gonar wani ka yi noma baya ga ɗabaka aƙidin nepo da prp gidauniyar ta sawaba na da muradin ilmantar da jama'a da kuma ba da horo kan sha'anin shugabanci da siyasa alhaji balaraba musa ya yi ƙarin haske game da kafofin kuɗaɗen tafiyar da ayyukan gidauniyar ta sawaba kuɗin da ake kuma bukata a tafiyar da wannan gidauniya tamu a halin yanzu bai fi ƙarfin mu ba saboda haka ba ma tsoron kuɗin da za mu samu mai wannan aiki sai dai alhaji dauda dangalan ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmayar jam'iyyar nepo ya ce sinadaran nasara ga gidauniyar ta sawa ba su ne a tsarin mulki wanda zai ba kowa 'yanci a cikinta na biyu shugabancinta shugabanci abin da ake nufi cewa suwaye za su ja wannan manufa da buri da aka kafa domin wannan rubutu ne baya motsi baya magana kila sai ka kawo mutum to wani shugabanni ne me kwalite ɗinsu me abinsu da za su ja irin wannan na uku ya za a tafiyar da shugabancin shine wajen demokrasi na ƙarshe akwai discipline misali tun da ka yi sharaɗa ɗan adam ne wani zai karya to me ya dinka da za a hori wannan mutum alhaji dauda ɗangalan kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria